hanyoyin da za a karfafa shi to ya ba mu hanyoyi ko yana ba mu hanyoyin karfafa son Allah muna hanya na biyu illa ta yi kashe-kashe to amma ga tambaya nan eh? madaru madaru hoji hoji yanzu muna maganan uh, so kowa na da shi son Allah ɗin kwana da shi kama a zukata yana bambanta son wani ya fi na wani saboda ba za ma a haɗa ba son wanda isan abu amfanin abu sai ya fi daga son wanda bai san amfanin abun ba wannan ya san amfanin abun nan ya san falalolinsa ya san menene dinsa son da ike masa ya fi son wanda bai san wancan ba yana son shi zai an ce yana da kyau to yana son shi tunda yana da kyau yana da fa'ida yana son shi ne a haka amma son wanda yi masa sani cikakken sani ya fi girma daga son wannan ya girman sanin ka da abu ya girman son shi da kake yi ko to a kai ce to dole sai zai gambanta amma suna so tsoro so wannan yana nan a mai tsora gaba ko ce wa jami'u ma fil alami shawahidu na fiqatu dukkan abun da ke cikin duniyan nan shaida ce akan ainihin ikon Allah kudura Allah wannan yana kama ce duk abin da ke cikin duniyan nan in ka aka ta ambulansa zai kara maka son Allah kaman eh, yadda wancan yake ya suka kalli gemunsa suna ce masa inna lillahi Allah da iko yake wannan mutum ne ce mutum ne kaga wannan ya ƙara masa son Allah tunda Allah na iya halittar irin wannan gemu to haka za ga yara ma a cikin gona kowa da ya Allah da iko ga wata tsotsa wanda ba taɓa ganin irin ta ba Allah da iko ga wani ga wani kwaro da daddare haske yake in yi bada ya ga hasken al al al ko yana jikin bishiya yana budewa ya yake ne ya yake ne yana haska fitila kaman fitila shi Allah mai iko shi wancan fitila sanin indillahi in ka kama shi ka kalle shi haka za ka ga ba inda inda za ka gano inda ga hasken yake ina yake haskawa cikin duhu ba a jikin wani samun hasken sa ba ta ce rana ce ta haska shi har yi abun nan menene ya shi a shi kada ke hasken sa ɗal-ɗal-ɗal. ko ciki ka ga gashi ana kugin tsumin mai tsaye kwari a cikin abin na sai gani kai kana da kan hanya an ka kala sai ga wani na kyalli a nan ga masu kyalli masu na da yawa kwari masu kyalli wani sai da kaka to haka to wannan in mutum ya yi tadabburi ya haɗo shi da Allah da sai Allah da iko yake na ka kai ka shiga wani da ka da dubarka sai dai ka zo da fitilarka shi ko wancan fuka fuki zai ɗaga ko numfashi yake ko ya yake to ba mu karanta hidiman yadda yake haska ba ni dai ban karanta ba Ko ban tsaya na kalle shi na gano daga inda hasken nan yake ba tunanin ne ya faɗo min yanzu to wannan kaga zai kara mutum imani shi kai Allah da iko yake in Allah ya ce yi maka in Allah ya ce zai ta da kai in Allah ce zai in da kai zai iya wa ma huwa inda hu bi azizi to haka wani tsutsa za ka gani wani tsuntsu za ka gani an masa irin wata kwalliya ga shi nan ko ka ga yadda suke gina gidansu an haɗu da mijin da matar wani kuma ka gan shi soko sai haɗa itatuwa haukai dobi gidan kurciya haka ba su dinga tsakko irin waɗannan ta makala wannan ta makala wannan ta makala wannan ta makala wannan ta ɗan gadon shi ke ta ebo eh, wani ɗan gashi gashin tsuntsaye ta tsugu a kai ta haukai ta zama ya ta kwanta wuri ta dobi shi kuma kamar in ya tashi yin gidansa yi wani gidan amintacce wani ban sha'awa hata ruwa ba zai shiga masa ba kofar ta kasa take na akwai wani shi kuma bambami ake ce masa shi ko in ya tashi gidan shi wannan jin da auduga yake in ba ba shiga masa to ga sunan dan ka dubi wa'annan mutanen waya zai kara wa mutum imani ya kara wa mutum kuma son Allah da imani da Allah wa jami'u ma fil alami shawahidu kuma me na haƙiƙatu wa fi kulli shay'in aya tadullu ala annahu wahidu wa adillatu shahidatun kuma dalilai ne masu yin shaida akan kudurar Allah bi wujudi khaliqiha wa mudabbiriha mai tafiyar da su wa azamatihi da girman sa ya kai girma wa jalalati wa jalalihi daukaka ta kai daukar na hmm? tsallake ku daga mudabbiri ha kuma sarrifi ha kenan mai tafiyar da su ruwan ake zazo gashi na ya yi cak Allah ya sarrafa shi ya tashi daidai lokacin da ake bukata kuma yadda ike so kuma ya dakatar da shi a haka kila ya karo kila kuma ya tafi kenan an ba mu kafan mu musarrufiha wa muharrikiha shi ke motso su daga wani ya cilla sama shi har ba shi wani ya yi kafa shi har ba shi wani ya tsaya wuri guda daya wancan ya tafi ya tafi ni kuma yana rai shi ke haraka su sai kwanda misali ya ce maka wani na nan idan sa wani kawai ta hita ana amru min me yake da iko ne kudura ne min kuduratillahi muharrikiha hmm? ban ji ba a ne ya saba kusa ba tasarifi tasarifin riyahi juya su yadda yake so a haɓaka su kankanta su yi masu menene ajabin eh, wannan muharrik eh, tasarifi kenan haraka yana iya motsa yana zai da wuri da ya motsa mai na wuri daya amma wancan farrafa shi ya haka kana je kana kallo damina za ta zo rani ya zo wane ne zo lalala ta sai shi ke ko wannan ya ce kaza ba ruwan shi da rani rani yana gudana ne akan fa damin tana gudana ne akan fa wadalatin ala ilmihi kuma duka in ka tara su suna nuna ilimin Allah ne Allah alayhi nan ne wasu aka samu su amali hibu gada da su lokaci ke ta maimaito a ilmu ne wadalati suna nuni ala ilmin la sanin Allah Allah na sanu da duk abun da ke gudanawa wa kudratihi da ikonsa kuma na tsarawa tsarinsa ne ya tsara haka wa hayatihi da rayuwarsa cewar Allah hayyun ne domin ainihin duk ba za ka ga wa'annan ba abubuwa ya akwai mai tafiyar da su to ku dole ina da rai wani kurfihi da tausayinsa jin kayansa wa he yana tafiyar da shi bisa hikimata yadda yi dinnan shi ne daidai wa azamatihi da girmama girmamansa wa jalalihi da kansa. iz kullu zarra tunadi bi lisani haliha duk wani kiyashi zarra kasa da shi ko sama da shi ko a ɗauki zarran abun nan kwaya wanda ba ta gutsurwa amma dai mu dauna a kiyashi duk wani kiyashi tunadi bi lisani haliha yana kira da harshen halin da yake ciki innahu laysa wujuduha bi nafsiha shi fa ba shi ya samar da kansa da kansa ba samar da shi aka yi innahu laysa wujuduha bi nafsiha samuwanta ba da kansa ya samu ba wa innaha kuma duk wadda ga zarra zuwa sama da ita kafa da ita innaha ta taju ila mujibillah tana da bukatan wani mai samarwa gare ta lakin uquluna bin nisbata ila idrakil hadratil ilahiyya matsalan da ake samu kokalin mu ne hankulan mu ne in an dangana su ila idrakil hadratil ilahiyya halartan ubangiji babban bautawa shaga ga yayi kafa mutum tuna Allah dangana abun da Allah da'a ga Allah sai ya mutu ya yi kafa sai ya balidance sai an tayar da shi tukuna idan aka tayar da shi sai ga ya farka shi ai kofa ai kofa tsofa sai ishe shi kamar abin da ke cewa ne kaga hudo a rana don rana ta hudo ta gaba wata hikima ba wani abu mamaki amma in aka tashi aka tunatar da kai ranan nan gashi gashi sai aka ta zama sabuwa ta kama rasa inda za ka fa kanka to saboda haka yau da gobe ganin abu yau da gobe kwakwalwa takan dakushe sai an samu mai faɗakarwa mai fadakarwa kamar ƙur'ani yana janyo aya a kan abu kaza sai ga kamar yau ka taɓa ganinsa duk tafiyar da ake tunanin ka bai taɓa kawo kai ba to don haka nan lakin na bin nisbati ila idrakil hadara anin riskar halartar abun wurin Allah sai ya dakushe sai mutum ya zama kalkhufashi bin nisbati ila nahari kaman gemage ne da rana ai ka zaɓa yake aure guda ɗaya bai iya zirga-zirga ba baya gani ne ba ha kila afke ne maka yawa kamar da rafata ko innahu li dha'fi basarihi saboda raunin ganinsa hasken har ya haura ganinsa yubsiru billayl da fi basarihi ko yubsiru billayl wala yubsiru bin nahar yana gani da daddare amma ba gani da rana shi isa harkokinsa duka da daddare walaisa adamu ibasarihi bin nahari li kafa'ihi ba wai rashin sa abun ne bai gani dulun ba je magi ba baya gani ne ba dulun ina gani hasken da ya fi ƙarfin su ko da kanan dole hasken ya fi ƙarfinsa dole koma ya kafa ya zauna sai dare ya yi hasken ya rabu to lokacin da dinga gani ya iya tafiya ya zirga-zirga ba gani ko mutum idan misalin idon sana da abin haske ya tsanani sai dole ya nemi wuri tukuna ko kilan ina gaba wanda aka yi wa aikin ido ne sai ya nemi bakin gida na sawa saboda wannan ne yake da suna hasken amma ga aisan ta me isa in mutum ya yi ai masu ake dole ne bakin gilas ya yi yawan hasken a zama na magani ya yi yawa to haka to haka nan ina ganin ba gane ba amma hasken da ake da shi ya masa yawa ita baya baya abun nan bai iya sarrafu sarrafuwa tasarrufi ba ya gani abu ne ya balli ki zuhurihi saboda tsananin bayyanan abun wa tinaratihi da hakkafuwansa wa da'afi a'inil khaffashi da raunin idon jama'i to yadda ido ya zama baya gani abun yayi yawa to haka kwakwalwa ta kan yi haka saboda fitan abun ya kai abun har mutum bai iya tadabburinsa sai an rage shi tukuna a ƙarshe bayani zo sai ya diga abin din abin da ake yi hmm? wai shi gemagin ne? ai an dawo ganin sa saboda ya fi gani da ka ga da dare yana gani shi duhun da aka aka rage masa gani ya masa daidai lokacin zai iya abun nan aka ko kiwo ma bai iya fita kiwo sai da rana ya da dare to la'alla ce lamujiya ma haka ne <laughs> rashin ganin ta sosai kuma tsutsa yana raina mata hankali kuma sun san ba ta gani sosai ya aka yi suka faɗa ka ba ta gani su yi mata taron dangi da rana da ta katuwa ka sun mata taron dangi sun taro suna ta ce mata musanci ta nemi lungu ta koyi amma in dare ya yi an ce tana ji su. tana bin gida-gida sheka-sheka ta bi ta kofi. to wannan duka in ka ba ta zai kayi Allah da iko yake wa ya ba su wannan kwakwalwan kaga ba nasu ne ba Allah ya ba su wannan kwakwalwa to ai haka nan don ka ga wani mutum ya haɗa wani inji ko ya haɗa wani mota ko ya haɗa wani sarƙe-sarƙe ya samu fa'ida mai yawa ya tayar da wani abu mai kamata fitina-fitina Allah ya bar Allah za a yi mamaki Allah za a ga girma abu amma ba asalin abun ba mahaliccin shi ne abu fakazalika kuluna to haka hankulanmu yake za'ifa suna da rauni an idrakil hadratil ilahiya daga fahimtan rikkan gwamnatin Allah gudanarwar Allah fa subhana man hisaba bi ishraqi rawahi alki ya tabbatar wa wanda ya tangu yayi hijabi da hasken hakkarsa waktafa bihi ya koyi da hasken anil basairi wal absari basira na zuci ba zai gan shi ba basira gani na ido ba zai gan shi ba فهذا هو sababu في قصور الأفعال wannan shine dalilin na kafan fahimta an ma'arifatillahi subhanahu wa ta'ala wanzamma ila zalika ya ƙara zuwa ga wannan aidan أن المدركة أن المدركة الشاهدة لله تعالى أبو بوان دأكي ركا أنا غني سوغا الله ما شاهدة لله حينما يدركها الإنسان متوم أبو في حال السوى قبل حضور الأقل إنه حال هنا قروشيا تنكاسن هنكالي يضو ثم تبدو فيه غريزه shikenan bayan ya san sosai sai su zama ɗabi'a a gare shi gari da salakali ƙalilan, ƙalilan kaɗan kaɗan wa huwa mustagriqul hammi yana cikin burace burace ko damuwa abubuwan da suke tasowa masgulun Ba wa da anisa bi mudarikatihi wa alifaha ya riga ya fafa da abun da ga dinnan abubuwan nan da iriska ya fafa da su fasakata wa sa'uha tasirin sa sun tafi sun faɗi an kalbihi bi unsi ai kaga abun da yake jin tsoron zai daina jin tsoron sa bai ma daukan shi bakin komai amma da ya ga wani mutum ya shigo musu daji haka guri zai mai boye sai ya ga yadda za a kwashe da mutumin nan duk yadda za a yi dauki shi za ga bai yadda ba wa kazalika tukli hakan nan idza ra'a faja'atan hayawanan gariban an mutum ya ga dabba wanda bai santa ba auna batan ko ya ga wani tsiro da bai san shi ba aw fi'lan min af'alillah ko wani aiki daga cikin ayyukan Allah ta'ala ajiba mai ban mamaki kare lil ada wanda ya saba wa al'ada in talaka lisanahu bi ta'jibi za ga yana salati Harshen sa ya tafi ina mamaki ina ta'ajjubin abun din faqala ta ka je na ce subhanallah subhanallah wa huwa yara tulun nahari nafsihi yana ganin tsawon wuni bai ce subhanallah wuni dare ya kullo cikin tuhu ya zauna a sai ta harkokin bai bacci ya farka ka jima ma yana fada har yanzu gari bai waye ba bai jin tsoro ko wani hatsari aka shiga ko menene ya faru lafiya ya yanzu gari bai waye ba to ko a dina abin ko a jikinsa amma kuma ya ga bishiya ya rude Allah da iko ga wata bishiya mai kama da mace je wajen ya abaihi da dukan gaba uwansa tulu na hari da kunafsihi wajen ya abaihi wajen ilhayawa na tilmarufa duk dabban da ya saba da ita yana kallanta haka wa kulluha shawahidun qati'a dukkan su shaida ne bisa tabbatan kudurar Allah fala ya hissu mutum bai faɗaka bi shahadatiha da cewar wa'innan halittu shaida ne na Allah li tulil qanfi saboda dadewa saboda su bisa dan nan ne wani ne muna muna gonan sai ga an taka wani gwano ya mutu wani kuma gwano zai ya ɗauke shi ikon Allah yau ga dabba tana ɗaukan gawansa sai ta kai gida dai ba cin sa suke ba amma za a ga yi su ɗauka da nauyi su yar su koma su gudu su ta sai wani ya dawo ƙarshe sai ka tsaya nan kai ta kallon ikon Allah haka sa tsaftace to ki a shi ma kana zaune a jingin jingidan lokacin sai daga wani ya dawo daga wa kim kim kim kim sai ga an an ganshi an yi ari an sake an sa sun cikin ramin din su ba kamar mutane to ban ka tuna mutum ka ga ya ɗauko gawa zai tawo gida ka ga an zo da gawan gida nan an taso nan an taso wani na kuka wani na menene an taso an yi jangon to yadda muke jangon ɗin nan haka dabbobi masu masu ke yi to amma mutum ya fi mamakin na kiyashin in hankalinsa ya kai kai suna dabban walau furi da an na ama yau da za a kaddara ce wannan wani makaho ne balaga ko akilan ya balaga da hankalinsa sun man gasha'at gasha wata ainihi sai rufin idonsa ya yaye famtar da basarhu ila sama'i wal ardi ya kalli sama ya kalli kafa a lokacin zai dinga mamaki a shi haka muke cikin haɗari shi da baya gani ya girma da wayan saman bai ganin komai amma fa zai ga abun mamaki na ran da zaka kai ido ya buɗe ko wani ya gano in akwai wani abu in aka sassaƙe wannan idon zai gani ya ne ya buɗe ya ga sarari ya ga irin ginin nan kai zai ga abun mamaki har yanzu ya kalla ya ga ga rana na huduwa. ya ga ta je ta faɗi da daddare da shi duk da dare da rana duk ne a gare shi ko sai ga abu mamaki amma mu sabo da gani ta gani ko a jikin mu wal ashjar ya ga itatuwa ga su da ya dai ga sautin su wanda ba da tsire-tsire wal hayawani daf'atan wahidatan lokaci guda lakifa ala akalihi wai ɗanyen bahira da sai ya ji tsoro kada hankalin sai watsi li azami ta'ajjubihi saboda girman mamakin sa min mushahadati hadhihi al amma mu kun ga mutum ya taso a cikin haka ya saba da shi ko a jikinsa ko a jikin shi wa shahadatuha li haqqi khaliqiha duka suna shaidar su wa hadha وأمثاله ونن بإلى إرانسي من الأسباب دانا بجتكين هنيوي مع الانهماك في الشهوات تعدد فأطلع وتكين شعوي وهو الذي سد على الخلق في سبيل الاستباعة بنور المعرفة shi ne wanda ya kange mutum da an shiga cikin harshawa an rudu da wasu abubuwa shi ya kan kange basira haka kuwa bi nuril ma'arifa wasta ba rahati ainihin da min kaya fi biharil wafi'ati na ilimin wallahu a'lamu wa a'lamu can tun farko na da ime da mai fara ne a tafawuki ne fara ko a'a sababu kusuri a tsakanin kalbi ko in kuka ɗauko karatunmu na ji na shekarun jiya ne in an yi saki lai guda da ce wa amma sababu fi kusuri a fahamil khalqihu an ma'arifatin lai wannan shine sababin din sababin da ya sa mutane har suka na ƙasa daga sanin Allah nan za mu tsaya